Ambasadar ambasadar na kasar Niger wanda suke zaune cikin kasar Libya sun yi magana akan mutanen da aka kama da kuma halin da suke ciki da kuma hanyoyin da mutum zai bi ya kare kanshi daga wannan kaman da ake yi a cikin kasar Libya. Amma kafin mu sanya muku bidiyon ku kalli wannan bidiyon na dalilin da ya sanya aka fara kame a cikin kasar talibi musabbabin abin da ya haddasa faruwar kame a cikin kasar talibi a wannan lokacin kafin nan ku danna mana subscribe da alamar karwarwar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyo a shakar kallo lafiya Mm. ina ganin da yawa suna da labarin cewar eh, masabbabin kamun ga masabbabin kamun ga shine aina kame kame hada eh, da da eh, waɗansu sun kai har ya kai mata sun kai ta zindira suna gudun tsara da su mm. an kawar kame kame kun gani mm. ai bambanci al'ada ne inda al'adar mu inda da mun ka zo mun bi ba magana bahaushe da ce in ka zo cikin gari ka tarar kowa da wuce kai ma ka ɗauki kare ka san kanka ka kenan da abin da shi mun hitar da wadansu lalakon aski muna tai muna yawo mun hitar da zazzaɓe wando mu ce muna gwada mata laraba ɗoyin mu kun ga duka ba daidai bane eh Allah ubangiji ya tsare wanda duk zo neman hakin shi wanda duk zo neman eh, abin da zo nema ya tsaya nemi abin da ya zo nema eh mun raba kanmu da shiga da abubuwan da ba nan ba al'adar da ba ta mu eh ga shugaban jihar ya shi magana bisa abin da ya ba a kai wa na farko abin zance muna godiya ga Allah subhanahu wa da Allah nuna mana wa garana mun je can inda an kai mutane mu yan Niger kuma mun nemi arzuma tsohi da marasa lahiya an ba mutum goma sha ɗaya alhamdulillah kuma larabawa duk wanda ya san an kama da aikin shi sun ba da kofa ya zo hito da aikin shi kenan alhamdulillah kenan muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala da Allah din gini na wannan lokaci kuma zo ne a kuma ga waɗannan mutane kuma sun ba mu mutum goma sha ɗaya akwai tsohi akwai marasa lahiya da yara ƙanana mun samu mun fito da su to kira da muka ga yan uwa da Allah duk lokacin da an ga koro mutum da mahaka ga wasu larabacin bakin shaba kan mutum shi gudu shi zo shiga cikin gida na jama'a da ka shiga cikin gida shi sun shiga cikin wannan gida kuma shi sun kamo ka to da haka nan mu abin da za mu cewa kuma muna roƙon Allah subhanahu ta'ala hmm. wanda su larabacin sadarkin da an kawo nan Travis bisa ga gudanar da shi zai shiga yan Niger sai tashi laha sun kwalla har shada uku an shiga da da'i a samu yan Niger cikin wannan hali da suke eh. a samu an samu salaha a samu yadda za a shirya a samu samu zaman lafiya to mu dai nan bisa ta muna ganin alamu insha Allah a Allah rida za a ci nasara yadda dai abubuwan da suke kwatanta muna. shirin da haka na 'yan uwa duk wanda ga kalhunan ku da mun so yawa mu da abdurrahman kenan kowa shi zai shi talman shi hmm. insha Allah kowa shi ɗaya bikot kowa shi ɗaya bikot kin da asaman talman kowa da sunan shi a sunanka Umar Suleiman yawa ga Umar Suleiman ga talhanka ina sama ila Ibrahim eh, Ibrahim yawa yawa kuma ai babu wanda an ka amshi wani abu gare shi wanda bai amso ba hamidin suleiman yawa ina mustaha ibrahim mustaha ibrahim yawa ina ina ina ismaila ismaila ina ismaila to jama'a kuma haro insha Allah muna muna sauraron an yi kudin yau ne na akwai sosiyar kamar dai yadda kuka sani mai to mai karin bayani da abin da muka sani wanda yake faruwa cikin wannan kasa musamman wannan kalubale da ake ciki na wannan kwanaki da suka ce guda goma abubuwan da suke faruwa ciki mun yi bayani kan bidiyo ta farko wannan bidiyo ta biyu ciki kuma abin da muka ga suna faruwa abin da ya bai ja da baya ba abin da muke so gare ku yanzu ku nemi wanda suke kusa da lage misali wanda suke cikin ya kamata ku rinka kusanci da su ku rinka ba ku labarai a sannan ni na gani kuma an yi gaba gare ni daga wurin da mutanen da nake rikici mai yanki wurin da ma nake sun zo sun zo Allah ya ke sun so su da mutane kuma dai daga baya da kare Allah abin bai faru ba suka san kuma yanzu menene tambayoyin da ne musu daga cikin wanda suka zo ni ce to kun zo wurin mu yanzu mu kuke su ne wannan mutane su yi ta su bar gida ko ya za yi suka ce a'a ba gida za su bari ba yanzu su zamana gwamnati su zauna da wace hujja mutanen mu mahiyanci ba su da fasfarka ko fasfar ne suke so da ikama mu ɗauki fita ka ta kwansila na gwada musu ce musu wannan kuma iya nuna mutane musu wanda muke mai gidan shi ɗauki takardar kwansila kin ya je matigare ta ya nuna musu suka ce mishi to wannan ba matsala a je a yi wannan takarda a gama matar takardar jini yin su a yi fotokofi shi ya ɗauki masu ƙorkin mutanen shi za su iya amfani da wannan sai ya je baladiya mai kusa gare shi ko ko baladiya ta ce an gosu ya yi rejistar na mutanen su da ga mutane mutanen da suka kasance na wajen shi hakan suka ce kafin kwana goma su kare su ko irin karara irin bayani na karshe wanda za a yi ni karin bayanin da na zo da shi shine wannan abinda aka yi wannan da yana da ake kuma abinda ni sani abinda zai iya gai cikin shi shine wannan na Allah ya kama na ƙarshen wannan abin kuma Allah sa yadda suka ce za su yi rajistar kin mutane su yi rajistar kin su ya zama a gare mu tubali secretary la jeunesse ni safuna da zan isar da yan uwanmu yan Nijar mazauna Nijar shine kamar misali don Allah jama'a abinda kamar mutum bai sani ba shi bar ta kamar yaɗa saboda muke biye da ku ko da wani lokaci a bisa tiktok da bisa live dukkan ku kuma muna jin duka koke-koken da kuke yi a kanmu na kama kuna ganin babu muku adin daidai gwargwadon hali mu je mun sani kamar yadda an ka fara wannan dan kamar ina jin live dukkan mazaje da yawa saba na faɗin safara Nijar wadda an ka kama ba je wajen yan kasar da menene menene ni dai na shaida da kamar an yi zuwa bukure gidan na kofar ya yi shiga gidan kwasa na izara a rubuto mutum ɗari shida da arba'in yannan kuma yau ma magana gada muke akwai waɗanda sun kaje gidan kwasu da mutanen da an ka kama kenan ko da wani lokaci muna kira da gare ku jama'a mu bar ya abin da kamar misali mutum bai tabbatar da abin hakanin ne ba kira na da gare ku idan wani abu ya samu mu dage da addu'a insha Allah ina muku fata kun mance ba ku zance na mata ailat masu mata su san yannan eh. kuma jawabi wanda za mu kara muku wajen kamar misali jama'a masu kawo mata aiwa ailat eh sai ka ga mutum ya kawo mata shi a nan libi da shi da ita babu mai karta wasiyar ko ko act da jawaz yanzu takardar aure ce ne sai ka ga misali yanzu cikin kamun gama da ake yi akwai inda in sun je sun katar da kamar mutum mai iyali hakan ga kamar in sun ka ga cewa shi yana da takardar aure za su kyale shi tun da sun san mu yan Nijar ba mutane na masu kwaramiya ba da inda ma kace dan Nijar kake in ka gwada musu takardar aure sun ba ma sai sun zira kenan da Allah jama'a masu kama dan su aure irin sai kaga kuma misali mace hudu biyar sun biyo juna bisa suna ta yawo hakan da goyo an goyo yawo an la latsayo shi hakan da jama'a ba fa Nijar wallahi tsakani da Allah akwai wanda yayi mun zance

yana da ma'aikata ba dole bane shi sai ya zo ma gidan kwasu shi da ma'aikata ba ɗaya ba biyu ba uku hankali sai da su kenan babu abin da ba shi kuma mu wanda ya zaka mu gaskiya ba mu ga shi ba kuma ya burge mu mun yi daɗin zaman shi kuma ya yi mana aiki sosai abin da ba ta ma ɗaya amma sai ka ga wani ya faɗo da sama kawai shaya ta faɗin wasu maganganu wanda ba su ba ne ba ku kai ba ku gani wannan abu zalunci da Allah ku bar mu zalunci mutane mutum ka bi abin da ka sani gaskiya na Allah dai ya shaya ganin komai da komai kuma Allah dai bai barin mutum azzalimi kenan abin da ka gani dan ka faɗi Allah ma bai tambaya amma ka zo ka yi zamne kana gayin abin da kai baka gani ba ba baka da wani dalili bisa gare ka zo kai kai ne bisa mutum wannan abu Allah bai ya yi zo kai sai ka zuci bisa teleselula aka cewa ana amsa kai sai ka ba su mai eh. kamar kowa ya san yawa yannan ga ga garan frère alasa aliyu affaire social garan frère alasa aliyo zai magana shi muku ƙarin bayani bisa kamar mutane masu ce wai mi yasa in mutane sun ka zo ambasar ta Niger ake amshe musu wayoyi ba a bari su shiga shi so shi muku ƙarin bayani eh, abin da muke son mu ƙara jan hankali da yan uwa Niger Nijar shi in ka ga aka ce mutumin doka ya ɗauki mataki akan doka to ka tabbatar da sani akwai dalilin da yasa aka haka kuma dalilin nan shi na ga gyara ka shi na ga gyara shi na ga gyara ka saka yau mutuncin ambasad din Nijar. Wagga alfarma ce wadda su hukumomin mu na nan cewa da jagororin mutum daga ambasadar an na kasa gare shi. Suka yi ma mutane 'yan uwa 'yan Nijar kuna ganin babu wata ambasad wadda za ka zuwa ka je ka iske 'yan ƙasar nan zamne suna wasa suna ba'a zamne suna dariya suwa sun kawo aiki ne ko kuma sun zo ziyara na in ba ambasad din Nijar ba na duniya. Amma duk da haka suna nuna muna karamci suna jayo mu a jikinsu suna nuna muna mu namu ne ai eh, nasu ne kuma dan mu suka zo ba dan komi ba saboda sun san bamu da wani wuri wurin da muka zuwa illa nan wurin abin da an mataki na ɗauka cewa da a tsaye da salula bakin kowa haraka ce ta tsaro kuma tana amfani mu tana amfanin ƙasa tana amfanin kai kanka da kanka so da yawa kana ganin mutum in ya shigo nan wani lokaci balarabe ne wani lokaci dan uwa ne dan nijar wani lokaci dan wata ƙasa ne ma sai ka ga mutum ya shigo da portable ɗin shi ya shige ya yi bidiyo ya ɗauki foto kai da kanka wani sai dai ka ga foton ka ne wani waje ba san lokacin da mutum ya ɗauke ka ba to sirin ƙasar ka ne kuma sirin ka ne ka bada dan ambasad ɗin ga dan nijar kana da kurumin ka taso ka zo ko daga ina kake ka kawo kukan ka nan saboda neman takarda ka zo wani matsala gare ka na ake haɗa ka da mutumin kungiya na haka ake haɗuwa da hukumomin ka na Nijar in kana da wani kuka a zama sheka a biya su ma ka me ba wai an ɗauki mataki ne dan a ce an musguna ma ba ko ko ba a son ka shigo ne ka aikata wani abu da waya ce abada wata haraka ce ta tsaro kenan kuma yau haraka tsaro ko ina duniya duk ƙasar da ka gani tana da nata da mataki yau ba ambasad ba akwai biro biro da muke zuwa mu da ma'aikata muna ta wuri akwai wurin da da ka zo ba sai an gaya ma ba na farko za a tambaya ka ta'arif ɗinka in ka fara sai a ce ma kuma telefon ka fada da telefon da kililuwa da komi ka aje in ka hito ka dawo za ka biwa a sallama ma kayan ka ka wuce to irin wannan mataki ne nan ba a yi wani wani abu ba ko ina ka shiga aka eh, a gida ma ka je ni ministar gida aka yi idan wanga mataki da aka ɗauka ba an yi shi ne da wani abu ba dan inganci ne na tsaro da kare lahiyar mutane da kare lahiyar ma'aikatanmu sannan akwai abin da muke jan hankalin shi kuma dangance da mutane masu hawa rezo sosai da mutane masu magana a kan yan kwasu yan uwa saboda Allah mu yi ma Allah godiya kuma mu yi ma jagororin su na da an da za ku Ɗan Nijar da a cikin wannan ƙasa ta Libya muna muku fata alkhairi muna gaida ku da inda kuke kuma kama tambayar da kai kai secretary a wannan kamu da ake yi wannan sananne da yake ba a an shaida mu dai kowa kowa ya san da shi kenan kowa dai ya samu ya yi taka tsantsa ya shirin shi kuma kamar cewar da kai mutane suna cewa ba a ziyarci mutane gidan kwaso ba wannan cewa mutane da 'yan cikin gidan kwasu basu bugo sun ka ce musu ba a ziyarce su ba mu ne kankat tunda mu mun ka kai mun ka ziyarce su kuma mun rubuto su mun rubuto wajen mutum ɗari shida da arba'in ina ji insha Allah kuma ana nan ana bisa neman inda suke kuma a ƙara rubuto waɗanda ba a samu inda suke ba in an samu za a rubuto su kuma muna nan muna ƙoƙarin yadda za mu yi mu samu dai a kai mana da su kan ta OEM ne in kuma wata hanya ta samu kuma za mu samu sai a tsaye mana sai na ce in bar ma wani su السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته 'yan Nijar mazauna Libya barkanku da ini barkanku da wanga lokaci eh, ko kuma lokacin da bidiyon zai isa hannunku ina gaida ku ina muku fatan alheri lallai game da abin da yake wakana a cikin ƙasa ga baki ɗaya shine dalilin da yasa ka hito don mu ƙara haske al'umma su san me yake wakana da yake wakana dai ba baƙo ne ba a gare mu mu a nan mazamna Libya ba baƙo ne ba eh wanga abin sun yi sanarwa sun ce suna son su kamu kuma kamun da ake yi kamu na takardu ne kuma mu 'yan Nijar babban matsalar mu ce nan takardu mun san da wannan a ƙasar nan alhamdulillahi Laraba muna da kyauta hulɗa da su tunda duk 'yan Nijar masu zakkuwa nan ma'aikata ne suna zuwa su yi aiki su nemi abin da sun ci su koma gidajensu haka ne ba ruwa muke hawa ba sun san da haka sannan dalilin wannan a kan sarwan ƙasashe mu abin yana da sauƙi sai mu ce eh, sai mu gode mu Allah da yabon da laraba suke muna kuma kiran da yanzu muke so mu yi ma al'umma duk wanda azzam na ƙasar ga ya san ƙasar ga tun tashinta haka ta gada eh na kamu na kamun kuma kamun takardu amma a wanga karo suna shiga har gidaje kuma suna ba da bele na su ce gidan da ba su son su zamna